wannan kuɗi masu yawa da aka samu wannan ya fito a fili cewa babu wani rufa-rufa ko wani ɓoye-ɓoye da ake nema a yi dangane da waɗannan kuɗi masu ɗumbin yawa waɗanda suka kai miliyan arba'in da uku na dalar amurka wanda aka samu a wannan gida a ikoyi a daga sanda kuma kuɗaɗe ne da aka danganta su da hukumar leƙen asiri na ƙasa aka ce su suka mallake su shugaban ƙasa ya nuna cewa doka sai an bi ta duk wani wanda aka samu da laifi ko da hannu a cikin wannan magana sai an yi maganin sa sai ya amsa laifinsa kuma amma ka'idoji da za a bi ba za ta saba tsarin mulki da ita kanta doka da ta kafa wa'annan hukumomi ba wato muhimmin abu da ke tare da wannan bayani na su maimakon wasu da suke ganin a'a a ɗauki wannan jami'i ko a kai shi kasuwa a mata tsirara ko ana ta a ce ana ta tona abin da aka yi maganan nan da laifin ɗan adam amma kuma akwai buƙatar a rufa wa ƙasa asirinta duk ƙasashen duniyar nan ko ce tana da sirri nata wanda ba za a ɗauka aje a kai shi a kasuwa ba saboda haka dole abin a bi a hankali ita kanta dokar da ta kafa wannan hukumar da ke asiri ta ba da matakai da ya kamata a ɗauka yayin da wani ya zo ya yi zambo ko ya zalunci yayin da yake gudanar da aiki to sai abu wannan doka a hukunta shi amma ba abu a ɗauka a jarida ana yawo da shi ana tura asirin ƙasa akan laifi ba. Cewa wannan binciken da aka yi ya taɓo yawan kuɗaɗen ma da ake zargin cewa sun wuce waɗanda aka gani a wannan lokacin da kuma mutanen da watakila suka ci moriyar waɗannan kuɗaɗen da aka yi watanda da su a cikin waɗansu mahimman jami'an tsaro da ake zargin a sun cin moriyar kuɗaɗen nan? ai wannan ba za a iya wannan bayani akan wannan ba sai yayin da shugaban ƙasa ya fasa abu ya fito da shi ya ce gashi maganar nan kasan mataki biyu ne akai akwai bincike na kwamiti da mataimakin shugaban ƙasa profesa oshibanjo ya shugabanta bayan shi ne aka kafa ita wannan kwamiti da ambasada baba gana kingi bai shugabanta makasudin kafa shi shi ne. ya za a yi a gyaran fuska da ita kanta wannan hukuma don ta dinga gudanar da aikinta bisa ka'ida da tsafta da kuma biyan bukatar ƙasa saboda haka wannan rahoto kaga ya zama bi kenan za a haɗa su sai kuma a ga abin da zai biyo baya a jira umarni a ga shugaban ƙasa ne zai ce a yi musamman dangane da hukunci ga wanda ya laifi ko kuma ya ɗebi abin da ba nashi ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.